budget, especially for 2021, should be mindful of what we do to provide employment opportunities for this youth. A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake cewa ya kamata kasafin kuɗinmu na shekara 2021 ya mai da hankali ne wajen samarwa matasan Najeriya damar ayyukan yi. sun gudanar da zanga-zanga saboda iya abin da za su iya yi kenan mu ɗauki mataki mu yi ƙoƙari mu same su a inda suke ba sai mun jira har sai sun yi ƙoƙarin zanga-zanga ba amma ɗaya cikin jiga-jigan jam'iyyar apc janar garus gololo mai murabus ya yi nazari akan wannan batu su a matsayin su na 'yan majalisa me suka yi a can constituency din su dukansu ɗari da tara ne fa su kuma rep din nan su kuma ɗari uku da sittin ne ai kowa ya yi wa matasan nan a wannan local gamu kowane ne ya yi constituency din su wannan protest din da za mu same shi amma ba za mu samu a ce ba su da aikin yi ba sai dai su yi kawai akan aiki na police brutality a wanda aka zabe shi din nan su nawa ne suka kawo suka fitar da su daga talauci su ne kamata su cire su daga talauci in suka cire daga talauci shikenan da yawa yara za su samu abu abun yi kuma za su zan sun zaɓi mutum. Amma ɗaya cikin masu magana da yawon jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya ce wannan furici da shugaban majalisar dattawa sanata Ahmed Lawan ya yi, ba laifi ba ne. Idan abu ya kai ya ci tura to dole a fito fili a yi jawabi. Ba mu san dalilin shi da ya sa ya fito ya yi wa irin wannan jawabi a bainar jama'a ba. Wataƙila ya yi ƙoƙari ya shigar da ra'ayinsa ga fadar shugaban kasa amma ba a amshi kiransa ba saboda haka domin ya fitar da kanshi daga zargin jama'a cewa suna ba da shawara amma ba ta kaiwa gare shugaban kasa ko kuwa ba amfani da shawararsu. Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani ya ce akwai abin dubawa a maganganun Sanata Ahmad Lawan. Shi a cikin gwamnatin yake kuma shi ne na uku a cikin jerin shugabannin tarayyar Najeriya. So saboda haka ko hasilin Iza a ne ba zai ce ya faɗi wannan magana domin kiyaye ga gwamnatin ba. Ya san abin da bamu sani ba, ya ga abin da bamu gani ba, ya san irin cikin murɗa da kai komo da suka yi saboda daƙile wannan masifa. To kin ga ashe idan aka ce kowa shiru zai yi ya zira ma gwamnatin ido sai ta yadda ta yi to ba zai yi daidai ba. Matasan Najeriya dubu goma ne suka gudanar da zanga-zangar NSAS a faɗin ƙasar kwanan nan inda suka nuna fushinsu a kan cin zarafin mutane da 'yan sanda ke yi da kuma rashin shugabanci na gari lamarin da ya ja hankalin gwamnati. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.